To, baƙoncin wa muka samu yau? Mun samu bakoncin Umma Abdullahi. Malama Umma, sana'ar me ake yi? To gaskiya kam ina sai da manja, man gyada da sabulu haka da daɗin sauran tarkace. Wane irin sabulu? Sabulu na wanki. Ke ke haɗawa ko ko saruwa kike sayar? A ina saruwa ne ku. Wani irin sabulu? Haka dai wannan ba ike. Mm, haka kamfet ya haka wanda wani suke sai da shi kori me ta hankalin ki har kike sana'a a gida kike ko kina da shago a ina gida ne ina siyarwa to me ta hankalin ki har kike fara sana'a gaskiya ai a tana da daɗi ko dan ka taimakawa harkar gida haka da mai gida ma da kai kanka duk abubuwan ka dai uzurin da za ka yi shine dalili gaskiya baya ga wannan ba wani dalili gaskiya um ya taya kike sayar da kayan naki ina sai da shi ne a gida kina tallatawa ne aka mata suka kina sayar da su mai da sauransu man a yana ake saruwa mai shi ma ina sara ne a garinmu hmm. kuma yara suna dan dauka hakan aka je aka nuno aka dawo to za su mata ne za su zo su rinka siya a gida yara suna dauka kamar talla nan ko kuwa a suna nunowa dai haka ƴaƴanki a'a manya ne ai masu nunowa okay kamar ma'aikata kenan ma'aikatan ki ne a'a haka dai yan mata ba wa'annan ba suna je suna nunnuwa daga haka kuma sai a zo ana siya a gida to um, kuɗi hannu ne ko ka bashi a gaskiya kan wani ana karɓa kuɗi hannu wani bashi sabulun ma duk bashi yake karɓa a kowanne kan ba wanda ba a karɓa bashi to yake karewa da masu bashi to bashi dai sai dai sana'a yanzu kan sai da in ba za ka yi ba don rabi ma bashi ne mafi yawancinta idan ana aka rike miki baya to baya eh, ja miki sana'ar ki baya ba harka ta bashi gaskiya ina ja amma kuma sana'a yanzu dama jari ɗaya kan ba zai yi ba sai dai kana da jari da yawa hmm. wani irin matsala ake fuskanta gaskiya matsalar dama shine dai bashi aka karba wani ba zai baka kuɗin ka akan lokaci ba an taɓa karya ki da bashi a gaskiya <laughs> ba sosai baka amma dai ba daɗi to me burin ki a wannan sana'a da kike yi burina ina so Allah ya ɗaukaka ni in zama babba a cikin harkar kasuwanci. Wani irin babba ki buɗe shago ko ko A'a a gida. Sana'a ta ki a gida kike son ta makale ba ta son ki buɗe shago ko ta madina? A gida dai ya fi mun sauki. <laughs> <laughs> Saboda me? Kawai dai ba komai. Ta Allah ya idane shi. Amin ya rai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.